a kasuwar Beirut a nan Kano. Daga kasuwar kantin kwari kuma hukumar tsara birane ta jihar Kano ce ta shafa wani jan benti akan wani katafaren gini da aka yi shi kan magudanar ruwa. Ita ma dai hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Kano ta fitar da rahoto na cewar akalla gidaje guda dubu tara ne suka rushe da kuma asarar rayuka sakamakon ambaliyar ruwa da ta faru a jihar Kano. Kotun da ke sauraron shari'ar basarakin nan na Zaria da ake zargin wata shuwa Arab ta wanke shi kuɗaɗe masu tarin yawa kuma tana cin tsira amarce ta kauce. Ya sake zuwa kotu domin dai ɗorawa daga inda aka tsaya. Za mu je da su ma 'yan sandan nan da ake zargi da aikata fashi da makami na sama da naira miliyan ɗari uku sun sake bayyana a gaban kotu. Babu sauran jawai kare ya mutu a saura mutumin da ya fi kowane mutum takaici a duniya ya faɗi ya mutu. Wannan fashi ake kira urin ƙus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 da abin alhinin da ya faru a kasuwar Beirut da kenan Kano na rushewar wani katafaren gini mai hawa uku wanda ake zargin ya danne mutane masu yawa. Izuwa yanzu dai hukumar kashe gobara ta jihar Kano na ci gaba da zakulo mutanen da wannan gini ya danne da kuma sauran al'umma da ke ba da agaji. Sai dai kafin mu tsindiba cikin wannan labari bara shirin ya ɗan yi kutse ya taɓo rahoton da hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Kano ta fitar na cewar akalla gidaje dubu tara ne suka rushe a faɗin jihar Kano da kuma asarar rayuka da dukiyoyi sakamakon gagarumin ruwan sama da aka samu a jihar Kano. Hukumar ta bada cewar a wannan karo ne jihar Kano ta fuskanci gagarumin matsalar da ba ta taɓa gamuwa da ita ba. Domin kuwa an samu kwararar ruwa cikin birane da unguwanni wanda kuma a baya lamarin fa ba haka yake ba. Wakilin Aminu Abdu Baka Noma ya kai ziyara zuwa unguwar Dandago da unguwannin Sani Mai Nage inda aka samu gagarumar rushewar gidaje har ma aka ce akalla gidaje sama da guda ashirin ne suka rushe a wannan unguwa. Ga ma dai zanta wasu da mutanen unguwar waɗanda suka bayyana masa halin ni'yasin da suka samu kansu a ciki. Sunana Rabi Iguda wannan gidan mahaifina ne. Wato abin da ya faru da mu ruwa ne ya zo na sama muka samu kamar ambaliya ta ruwa tunda akwai kududdufi a bayan mu to amma gaskiya mu taɓa samun irin wannan ba sai wannan shekarar sunana huwaila iguda dan dago wallahi mun ji ba daɗi dan ba mu taɓa gani ba tunda muke sama da shekara da shekaru ba mu taɓa ganin wannan ibtila'in ruwa ya ci gida har yana tsatsafowa ba shehu amur sunana ya tabu sosai ya tabu sosai sosai wallahi me ya faru misali ba ne cika mun dakuna ne higo ta ta nariya dakuna biyu sun sun faɗi sun faɗi ba shi kamar na fasa hankali kawai na fasa hankali wallahi je ban ba barin tsaba je barin tsaba fa ya batun yayanka da iyali ba lawala ba san saki ba wallahi sun watsi wallahi sun tarwatse wallahi kaga me me bukata taimako ne ke bukata su fi zabi a wajen gwamnati wallahi tsakani da Allah da Allah har ila yau wakilin namu ya zanta da mai unguwar Sani mai nage malam Ali na baba wanda ya bayyana masa cewa ba su taba gamuwa da irin wannan ibtila'i ba to amma dai jarrabawa ce ta ubangiji har ma ya kara da cewa wasu hukumomi da ma karamar hukumar tagwale sun fa kawo dauki sunana Aliyu Muhammad na baba mai unguwar Sani mai nage matakai dai ga sunan muna ta dauka domin ƙwaryar lokal gamman gaba ɗaya ta zo da ma'aikatanta wannan abu mun dauke shi a matsayin iftila'i yawan ruwa da aka samu duk da bamu taba samun wannan matsalar ba na farko yawan ruwa na biyu kuma hanyar da ruwan yake bi an samu babu ita yanzu ai da suka samu wannan matsalar gidajen sun kai guda shida wayan da kuma suke cikin ruwa yanzu kusan duk gidajen kusan sama da guda talatin da a ruwa suke wani karin abin ban tausayi shine abin da ya faru a jiya na faɗowar wani gini dai ne wasu yara mata a gidansu lokacin da suke wasa anguwar ta sani mai nage kuma tuni Allah ya musu rasuwa kuma an binne su tun ajiya. To amma kamar yadda jawabi ya gabata shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Kano Sale Jili ya yi bayanin cewar akalla ba gasar ba gidaje sama da dubu tara ne suka rushe tun bayan faruwar ambaliyar ruwa a jihar Kano ga kuma asarar rayuka da ma dukiya. gane sale jili akalla yanzu kananan hukumomi sun kai ashirin waanda suke an sami ambaliyar ruwa yanzu idan ka ɗauki karamar hukumar doguwa an rasa gidaje wajen 333 karamar hukumar tudun wada wajen 400 duka duka idan ka tara na ƙananan hukumomin ana da fiye da gidaje dubu tara da wani abu sannan akalla mutane goma sha hudu su rasa rayukansu an samu kuma mutum fiye da goma sha biyar waɗanda suka jikkata. To da fatan Allah Ubangiji ya kama fita. To mai sauraro bara mu koma kan wancan rahoto wato dai na rushewar wancan katafaren gida na kasuwar 'yan waya da ke can Beirut Road. Inda a halin yanzu ake ci gaba da zakulo mutane waɗanda wannan katafaren gini ya rubuta. ko da yake dai har yanzu ba a fitar da alƙalaman mutanen da suka mutu a wannan waje ba da ma waɗanda suka jikkata. wakilin mu Umar Abdullahi Sheka da Zakariya Adamu sun kai ziyara lokacin da lamarin ya faru ga ma tattaunawar da suka da 'yan kasuwar da lamarin ya faru akan idanunsu. Sunana Ahmad Abdulmumin ina sana'a ne a nan kasuwan Beirut Road gini ake yi bene an dora bene hawa uku ana so a dora na hudu gashi nan ginin ya faɗo kamar yadda kake gani a nan gurin ma gashi nan an ce akwai wanda ya gini ya danne kuma ana tunanin akwai wasu ma'aikata daga cikin wanda suke aikin ma gini ya faɗa ya rufta da su Idris Mu'azu farko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ibtila'i ne da ya samu kowa da kowa kuma na tausaya ma yan uwan mu kuma muna addu'a wannan asara da ta faru ubangiji Allah ya kawo su wanda suka mutu Allah ji kansu an an kare an gaya musu cewa wannan guri yana bambarewa saboda haka an musu bayani cewa su zo su gyara mun gama ma ciyaman mun yi ƙorafe-ƙorafe wajen ciyaman kuma ciyaman da kansa ya zo ya gani ya gama 'yan kwangilan sabon gini ake stepping an yi bene yanzu ana kokari wanda su daura da su daura wani bene a sama ba ganci ka ga garabunan muna ga ke ga fila ma ba ganci ai abu mai ganci kowa ya sani kawai ya ji tsoron Allah ko da yake dai filin inda ranka yayi kokarin jin ta bakin hukumar kashe gobara ta jihar Kano don jin alkalaman da aka samu na mutanen da suka rasa rayukansu da ma waɗanda suka jikkata To amma dai suna ci gaba da tattara alkalman wala Allah zuwa gobe za su bayyana adadin alkalma. Sai dai tun bayan faruwar wannan ibtila'i da ya faru a kasuwar 'yan waya ta Beirut, ƙungiyar 'yan kasuwar wayar ta fitar da wata sanarwa ta gaggawa daga bakin jami'in hulɗa da jama'a na wannan ƙungiya wato Ashir Yusuf ya kasa'i. Wanda ya sanar da cewar ƙungiyar ta ce kowane ɗan kasuwar Beirut gobe zamansa a gida ba tare da ya fito kasuwa bai ci gaba da alhinin abin da ya faru. ga ma shi da bakinsa. Muna amfani da wannan damar gurin kira ga 'yan kasuwa duba da iftila'i da ya same mu a yau na rushewar gini wanda mun rasa rayukan wasu kawo yanzu an rasa ran mutum daya akwai kuma majinyata asibiti. To gwamnati tana ta kokarin zakulo wayannan mutane to muna kira ga al'ummar wannan kasuwa kan cewa gobe babu kasuwa kada kowa ya zo kasuwa domin a samu a gudanar da wannan aiki lafiya. To Allah Ubangiji ya ji kan wanda irasu su su kuma waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya. Daga kasuwar kantin kwari kuma 'yan kasuwan ne suka jinjina wa yunkurin hukumar tsara birane ta kanabda, bayan da ta zana jan fenti kan wani katafaren gini da ake zargin an yi shi a kan magudanar ruwa. Idan mai sauraro ka iya tunawa dai bala'in ambaliyar ruwa da kuma igiyar ruwa wacce ta karkace ta shiga kasuwar kantin kwari ita ce ludayin take kan dau har ma aka samu tarin asarori. ga dai 'yan kantin kwarin da murnarsu da suka shaida wa baka noma. sunana usman a usman sakataren zauren da cijar kasuwar kantin kwari so da fari dai muna godiya ga allah bisa ga ni'ima da ya mana ta damuna mai albarka wannan ambaliya ba bakon abu bane an saba yi amma da yawa yana faruwa ne sakamakon gazawar al'umma da hukumomi akan abubuwan da yake faruwa na rashin kula da muhalli kamar gudanar ruwa kwatoci da kuma gini a inda bai dace ba bukatan mu mun faɗa mun nuna cewar a zo a buɗe wannan kwata kuma kanabda ta an kansa kamar yadda ka gani ka shaida yanzu an kafe an rubuta za a shure wajen nan kuma za mu daga za mu fito da kwatan nan firi. To Allah Ubangiji ya sa mu dace. Ba sauraro shirin inda ranka fa kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. to madalla. Yanzu kuma sai kotun majistiri mai lamba goma sha takwas inda ta ƙi amincewa da ba da belin 'yan sandan nan guda bakwai ciki har da wani ma'aikacin banki da ake zargin su da aikata fashi da makami na dalolin miliyoyin Amurka, wanda kuɗin a canjin ƙasar nan ya kai kimanin naira miliyan ɗari uku da ɗoriya. Wakiliyar mu Zinera Garba ladi tana da ci gaban wannan labari. A zaman kotun na yau, lauyoyin waɗanda ake ƙara da na masu ƙara sun bayyana a gabanta. A zaman da ya gabata, kotun ta sanya yau domin duba yiwuwar ba da belin waɗanda ake tuhuma. Sai dai mai shari'a ya bayyana cewa ba da belin nasa a yau ba zai yiwu ba, sakamakon har yanzu akwai bincike da ake gudanarwa akan waɗanda ake tuhuma. Bayan fitowa daga kotun ne wakilinmu ya tattauna da lauyan waɗanda ake ƙara barista ta jiddin Shitu inda ya yi ƙarin haske a kai. Yau dai aka sa ranar da za a magana akan beli da muka nema wancan karan. Amma shi mai shari'a ya ce akwai su Ministry of Justice ko za su yi filin wasu charges ne. Saboda haka ya daga ba da belin ko kuma rulin akan belin sai ranar 12 ga wata, watan September, watan tara. Barista Awwal Shehu shine lauyan waɗanda suke ƙara ya yi ƙarin bayani a kai. wanda kotu cikin ƙarfinta tana da damar da ta isa su abili amma nan kotun ba ta da hurumi a wannan shari'a to amma dai akwai shawara da aka aika don dpp su bayar ma'ana can lauyoyin gwamnati su kawo wannan shawara to shawar na gani an kawo amma alkali ya ce akwai chat da za a yi kenan to chat ne bai fito ba har yanzu kotun ta sanya ranar 12 ga watan satumba mai kamawa domin ci gaba da sauraron karar kuma ta aike da su zuwa gidan ajiya da gyaran hali ƙarƙashin kulawar bashir rabi yan tandu da aliyu yunusa gandu da kuma aminu muhammad tukuntawa to an ga zinira Allah ya fushe mu da son zuciya da ‘yan magana ke cewa ɓacin ta, to wannan kenan. To a yau ne ma ita ma dai kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a sabon gari ta ci gaba da sauraron shari'ar basaraken nan mutumin zazzau wanda ya zo hannun Kano ya auri wata shuwa Arab ya wuce da ita zazzau. Daga can ne ko bayan cin kaza amarci wannan amarya aka neme ta ƙaurawan ba ya karasa. wakilin amin abdu baka noma yana da ci gaban labarin da ma wasu an ci gaba shari'a ne a gaban babbar kotu shari'a musulunci da ke zamanta a sabon garbola karkashin jagorancin mai shara garba hamza malafa inda kotun ta fara sauran shaidar ismail musa wanda ya ce tun daga neman aure har zuwa auren da shi aka yi komai har ma bayyana kotu cewar matar wato rahama umar bici an yi mata hidima ciki kuwa har da kayan ɗaki da wasu hidindimu Bayan da shaida mai suna Ismail Abubakar Zaria ya kammala ba da shaidar, sai lawan Rahama Umar Bici, barista Yawo Abdullahi ya tashi ya suka inda ya ce kotu ta yi watsi da shaidar da ya bayar a nan lauyan ismail musa barista nazir a uba ya ce lauyan ba shi da dama a shari'ance don haka yake roƙon kotu ta yi watsi da bayanin lauyan a nan ne kotu ta ce za ta bayyana matsayinta a ƙarshen hukunci kotun kuma ta sanya ranar 23 ga watan tara na wannan shekarar domin ci gaba da shari'ar to an gaida ka noma da kacin jihar Legas kuma cinkus ɗakin tsimma makarinki sai an koma tsanin talauci ne ya sanya wata uwa ta ce fanar da jaririnta akan kuɗi naira dubu hamsin. Wakilinmu Zakariya Adamu yana da ci gaban labari. Matar mai suna Blessing Odun mai shekaru 22 an gurfanar da ita a gaban kotun majistiri da ke zamanta a Ebute Meta da ke jihar Lagos bisa zarginta da aikata laifin yawon bariki da kuma sai da jaririyarta 'yar watanni uku. Dan sanda mai gabatar da ƙara Kayan dai Omi Omiseki ya bayyana a kotun cewa ta sayar da yadda ta ne ga wasu iyalai mazauna garin Oron da ke jihar Akwa Ibom ya ƙara da cewa mun sha kama ta da laifin yawon dare wadda mai shari'a ya waiwai wadda ake kara ta musanta dukkanin laifin da ake zarginta daga nan ne mai shari'a tajuddin ellis ya aike da ita gidan gyaran hali har zuwa ranar 23 ga watan satumba to an gaida zakariya daga ƙasar brazil kuma mutumin da ya fi kowanne mutum damuwa a duniya ya mutu to kaga shi kenan wai ɗungurungun haihuwa da hanji wakilin abrahaman hamis na madina yana da ci gaban labari Wata hukumar ƙididdigar ƙabilun ƙasar da aka ɗora wa lura da shi ta ce an tsinci gawarsa ne a kan gadonsa. Marigayen mai suna Indio Tanaru, wanda aka fi sani da Tanarin Rami, shi ne mutum na ƙarshe da ya rage da ƙabilar da ya fito, kuma tilo da yake zaune a unguwar Tanaru da ke jihar Randoniya a ƙasar. Kazalika kafin mutuwarsa shi ne mutumin da ya fi kowa kaɗaici a duniya. ‘Yan gwagwarmaya a ƙasar dai sun ce sauran mutanen ƙabilarsa sun ƙare ne bayan makiyaya sun karkashe su a shekarar 1970 zuwa 1980 yayin da suke ƙoƙarin faɗaɗa matsugunansu kamar yadda jaridar Aminiya ta rawaito. To an gaida na Madina. Kafin mu je ga saƙonnin rayoyinku wata tashar talabijin a nan Kano tana neman ma'aikata waɗanda suke da baiwar muryoyi domin samun damar fassara fina-finan Indiya zuwa Hausa wato voice actor. Da masu sha'awa sai su halarci tantancewa wadda za a tashar da ke lamba shida si titin mutala Muhammad Way kusa da kwanar shiga shadkwatar 'yan sanda da ke Banfai. Domin neman ƙarin bayani kuma sai a kira lambar waya sifili bakwai sifili uku uku shida shida uku takwas hudu biyar ko kuma sifili bakwai sifili uku shida takwas bakwai bakwai hudu ɗaya bakwai. Wannan dai sanarwa ce daga wannan kamfani. A ɓangaren mu na neman taimako kuma filin inda ranka ya karɓi takardar ɗahir Musa Rimin keɓe Ɗahir Musa dai ina fama da lalurar ciwon kansa, mahukunta kuma asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano suka nemi kuɗi har naira dubu ɗari da tamanin da biyar a matsayin kuɗin da za a ci gaba da kula da shi da kuma ba shi magunguna kafin a zo yin aiki. Sai kuma takardar wani ɗalibi mai suna Mubarak Usman da ya samu gurbin karatu a College of Health Technology da ke nan Kano. Wani ɗalibi da ina neman ku taimaka masa da cikon naira dubu talatin da takwas kasancewar iyayensa sun yi kokari wajen nema masa sauran sai kuma takarda wata ɗaliba ya samu gurbin karatu a kwalejin legal da ke nan kano wannan ɗaliba dai tana neman ku taimaka mata da naira dubu ashirin da ɗaya da fatan bayan allah za a tara a taimaka yanzu kam lokaci ya yi da za mu gayyato bashir sharfaɗi da zai shigo ɗauke da saƙonnin rayoyinku. yau dai cikin alhini masu bibiyar freedom radio najeriya suka aiko da sakonninsu ta shafinmu na Facebook. Za mu soma ne da ra'ayin Aminu Mahmud wanda ya ce subhanallah Allah ya kiyaye gaba. shi kuwa muhammad usman adam cewa ya allah ya kiyaye ya kuma mayar da abin da aka rasa allah ya jikan waɗanda ake fargabar sun rasa ransu shi kuwa muhammad kabir abubakar cewa ya subhanallah allah ya kare na gaba amma akwai sakacin mahukunta sai a bar kowa ya yi ta gini yace yake so ba bisa ka'ida ba sai sakon hafiz isa nuhu rijiyar lemo wanda ya ce nima ina ɗaya daga cikin 'yan kasuwar sayar da waya ta beirut muna alhinin wannan ibtila'i da ya faru yau gabaki ɗaya kasuwa bata yi daɗi ba allah ya kyauta ya kuma kiyaye gaba kuma dai kuna iya aiko da naku ra'ayoyin idan kuka ziyarci shafin mu na facebook wato freedom radio nigeria ra'ayinku ne ba ra'ayin freedom radio ba to an gaida goga ka san hanya baki ɗaya kuma abin da ya sauwa kenan a cikin shirin inda ranka na wannan lokaci a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum ƙarƙashin jagorancin Nasiru Salisu Zango sai kuma kafatanin abokan aiki Aminu Abdu Baka Noma da Zinnira Garba Baban Ladi sai kuma Zakariya Adamu. Abraman Hamisu na Madina shine wanda ya sarrafa na'ura don sada ni da ku, ni kuma Yusuf Ali abdullahi nake cewa mu huta lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom. freedom.